Canum, canum. Ayyuwa matasa mu da haka mu da sake saduwa a wannan ranar Lahadi. Labarin matasa kenan tare da ni Rakiya Arimi da Gora ta Fanta Shamsu ya kike. Alhamdulillah Gora to yau muke labari. Haka ne a maricin yau dai Gora za mu taɓo zancen ranar da aka keɓewa sabbin ɗaliban jami'a domin taimaka musu wajen zaben fanni-fanni na karatu. A cikin takaitaccen rahoton namu na ranar Lahadi kuma za mu gabatar muku da Habibu Garba shine wakilin tsarin matasa na studio kalangu a ƙarshe kuma sai filin wasannin motsa jiki gura kamar yadda suka saba ɗalibai 'yan asalin jihar agadas da ke karatu a wasu gurare sukan taru su kama ma kannansu da za su fuskanci jami'a wajen zaben fanni-fanni na karatu haka ne gurashe sa ranar 4 ga watan juli da ta gabata suka gabatar da wannan aiki a cikin babban falon maison de la culture laya da ke birnin agadas ƙarin bayani a cikin wannan rahoton na musa mamman domin kawar da wanda suka samu bakaloriya don kar su yi zaɓin da bai dace ba ta hanyar ba su isassun labaru bisa fanni daban-daban da kuma jami'o'i gasa da samun alawus shine manuwar wannan ranar isufu emod coordinator ɗaliban jaspora na agades Burinmu shi ne kiyayewa ga sabbin ɗalibai na jami'a kada su yi mummunan zaɓi na karatu, saboda lokacin baya ana samun ɗalibai sai bayan shekara ɗaya ko biyu a jami'a suke gane cewa su yi mummunan zaɓin karatu. Wata dama ga sabbin masu bakaloriya ga samun damar yin kyakkyawan zaɓi bari mu saurari shaidarsu. Abin da ya shafi wannan muhawara gaskiya ta yi matuƙar amfani. saboda ta ba mu damar yin kyakkyawan zaɓin karatun jami'a da kuma samun alawus karatu. Takamaimancin wannan rana ta bana shine kasancewar magabatan manyan makarantu na jihar domin su kara baiwa sabbin masu bakaloriyar labaruruka Gora yanzu kuma bari mu kai jihar Difa sanin kowa ne gora yanda matasa suka biyewa ta'addanci. Haka ne gora wannan kuma duk da irin gwagwarmayar da hukumomi suke yi wajen wayar da kawunan matasa. Usaini Gagara shugaban shawarar matasan gundumar mai nisorowa ya ƙara mika kiran shi zuwa ga matasan ga tsokacin da yawa abokin aikin Mamman Idrisa. Gaskiya ya kamata a ce 'yan uwa matasa su nisanci duk wa'ansu abubuwa dai wanda zai iya kurbata rayuwa na al'umma kamata ya ce matasa sun nisanta da shi. duk yanda je matashi zai kasance zai kasance ne yana kasan kulawan uwayen shi kenan kiran da nike yi matasa kowa ya ma iyayen shi da'a ba wani abu ba wanda ka gani ko kuma ka karanta a wani guri daban dai wanda bai da ko wani tushe. Gura a garin Cirozerin jihar Agadez matasa 'yan kungiya E-Report sun gudanar da wata muhawara akan zancen rayuwar matasa a cikin kungiyoyi. Ga tsokacin da shugaban kungiyar E-Report na garin Cirozerin Bukar Lawal kenan ya yi wa abokin aikinmu Ahmed Filan. Et eh, mun shirya wani activity bisa vie associative na jen ki so musu wasu bisa vie associative da charte sharta yi report muna da partenaire unicef muna samun gudun magari sun sanarwa irin da gare à akwai jen da yawa wanda suke so a tallafa musu wajen samun aiki ko à wani aikace aikace ba sai mun jira gwamnati kullum ya kama mana mu da à yau a jen ne muna da gurin garin mu ci gaba. matasa yau a cikin takaitaccen rahoton namu na ranar Lahadi za mu gabatar muku da oganmu Habibu Garba, jagoran tsarin matasa na Studio Kalangu. Haka ne gora dama in uwa matasa sun saba sauraron murya shi musamman ma a harshen zabarmanci. Rahoton shi kenan tare da Tarnan Fude Ahmed. Ɗan shekara talatin da shida Habibu wani matashi ne ɗan jarida ɗan asirin garin Gudal. Bayan ya samu diplomarsa a tsangayar koyon aikin jarida iftik da kuma aiki cikin wasu kafofin labaru na babban birnin kasar ya shiga kafar studio kalangu a shekara 2016 domin samun karin masaniya kan jaridanci wani aiki da yake sha'awa tun yarintarsa ya bayyana mana yadda ya soma aikin. Kafin in studio kalangu ina gabatar da shirye-shirye a gidan rediyon karkara na gudal sannan bayan na samu diploma akan aikin jarida na yi aikin ƙara kwarewa a tal tv daga can ne ana neman 'yan jarida Florida da studio kalangu na jarba kuma na samu na shiga aiki a studio kalangu ne habibu garba ya nuna kuzari da basirarsa gabatar da labaru zuwa ga fassara habibu garba ya kwamaci zuwa filin neman labaru a wuraren da ake zamanin lahiya har ya shiga inda ake tashin hankali a cikin wasu yankunan niger yanayin da ya sa aka bashi lakanin jack Bauer. Euh, da na zo kalangu ko da ina filan aiki to aiki na in je neman labaru a ko ko'ina. Akwai mutane da suka rika kira na Jack bowyer. Bayan nan mun ce baya ga zuwa wurare na kusa ya kamata a je wurare masu wayar zuwa domin ba da magana ga waɗannan mutane da ke irin tasu rayuwa. Ba da jimawa ba mun je a Garijo mai tarzar kilomita da dama daga Ayuru domin mun yi fiye da mitoci 40 cikin kwale Banda jaridancin neman labaru Habibu Garba na ɗauke da wata lemar cewa da ɗan jarida manaja tun 2019 yake jagorancin tawagar matasan studio kalangu shirin safi ya mai da hankali kan studio kalangu an kafa sashen matasa daga nan ka bani jagorancin wannan sashe na shirin matasa a yau muna kusa mu goma sha hudu da ke cikin rukunin matasa alhassan abdu babban editan studio kalangu ya yaba aikinsa a cewarsa habibu wani dan jarida ne mai sa kai kuma da ke da kyakkyawar turbar shekaru shekaru masu zuwa a cikin wannan aikin. A guri na Habibu Garba ɗan jarida ne da kullum yake shirye ya aiki mai kyau. Yana jagorancin sashen labaru na matasa. Amma Habibu Garba yana kawo ƙoƙarinsa a kowane fanni domin ci gaban labarun Kalangu. Da zarar akwai wani abu yana zo ya faɗa min cewa zai wakilci Kalangu. Ina ƙarfafa masa gwiwa kuma gobensa za ta yi kyau. Kwaraya ga aiki da kuma sa himmarsa su ne ke haskaka matashin da ya samu tukuici daban-daban kamar na Pri Alfaga domin Duzuit na UNICEF da ke baiwa 'yan jarida tukuici da ke da baiwar boye A yanzu kuma sai filin wasannin motsa jiki tare da Asma na Shina. a hoskar kokowa gargajiya yau ne za a yi karawar karshe na kwambalar cin kofin airtel kokowa karo na uku kwambalar na gudana ne yanzu haka a hilin kokowa na kantu a maradi ta kuma haɗa yan kokowa goma sha shida wato biyu daga kowace jiha an yi la'akari da cewa babban sakaran yan kokowa kadiri abdu malakanin isaka isaka na doso bai cikin wannan kwambala yayin da kuma aka yi la'akari da cewa usman hassan da ake kira janvier yanzu yana cikin wannan kwambala mutuna muku da cewa kwambalar airtel kokowa ta 2022 aibo hassan na maradi ne ya lashe ta bayan da da ya kada isaka isaka na doso ya kuma sami miliyan uku shi kuma isaka isakan ya sami miliyan ɗaya. a nan muka zo ƙarshen labarin matasa sai kuma sati mai zuwa insha Allah amma za ku sake sauraron wannan akan lambar uku biyu biyar akan layin airtel.